Ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta kuka akan matakin da ta ce gwamnatin jihar Ikiti ta ɗauka na haramta wa mutanen ta kiyo a faɗin jihar. Taron manema labarai ne dai ƙungiyar ta miyatti Allah ta kira Amina ta jihar Niger. domin mai da martani akan wannan mataki da gwamnatin jihar ta Ikiti ta ɗauka. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban ƙungiyar ta Miyatti Allah a Najeriya. kuma mai girma gwamnan jihar ikiti abun mamaki shi da kanci in yana tafiya ya ga shanu na wucewa yake sauka ya ba da umarni a harbi shanu a ɗauka a motocin da convoys na wanda suke tafiya da shi ya ɗauki shanun nan ya je ya halaka amma ku kuna da shaida haka din muna da shaida shi da kanshi ba zai musu bayani makiyayan ma ainihin masu shanu a gaban su akai ba wai cewa an ba su labari ba shi ma gwamna bai musu ba yaje shanu na gwamnan house to ni ina gani har yana sa jami'an tsaron da yake tafiya da su su yi harbi ya kamata ya tafi da yan ta'adda ne yan banga ya harbi shanun ko masu kiwon shanu ya harbi shanu dai kuma a ɗauka ya ɗauka ya sa a motoci ya tafi da su ya je ya ci kaga wannan yana so ya buɗe mana wani babi ne na fitina a yammacin ƙasan ga to amma ku yanzu wani mataki kuke ɗauka mataki mun gaya ma wanda duk ya kamata mu gaya ma mun rubuta ma IG mu rubuta ma jami'an tsaro ciki mu rubuta ma duk wanda yake da haƙƙi ya sani amma eh, kana ga filanin ba su da wani laifi da suka yi a can babu wani laifi ai in mutu ya yi laifi doka ya ce gwamnati ya sauka da kanji ya shanu to kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar ikitin akan wannan al'amari ya ci tura sai dai bayanai sun nuna cewa wata sabuwar doka ce gwamnatin jihar ikitin ta samar ta takaita makiyaya kiyo a jihar domin kawo ƙarshen barnar da gwamnatin jihar ikitin ta ce makiyayan na haddasawa akan wannan al'amari dai na nemi masanin shari'a a Najeriya barista Dallami Wushishi domin jin abin da dokar ƙasa ta ce a kai. To yanzu da shi gwamna Ikiti da yanzu ne ya fito yadda nake karantawa ga jaridu cewa shi yake farauta wayannan shanun da kuma kadarori na Fulani yanzu ana harbewa ko kuma ana kamewa. Ni ga fahimta na na lawaya. bai daidai ba bai kyauta ba domin idan yau aka ce gwamna da kansa zai fito kan titi ya zo yi wannan yannan kuma ai yana ba 'yan zaune gari banza kenan 'yancin da za su fito su masu su fara fara ma mutane nan eh, su makiyaya kuma yanzu a fara bin su ana ko ana kakkashe su ko kuma ana halaka masu da dukiyoyinsu wannan abun bai yi daidai ba doka babu dama ya haka babu daman shi gwamna yanzu haka abin da ya kamata ya yi sai ya kira kwamishinan 'yan sanda na jiharsa sai ya ce musu to yanzu na akwai dokar kasa ta jihar ekiti wanda ya hana kaza ya hana kaza to su 'yan sanda da kuma saurorin jami'an tsaro su ne ya kamata ya faɗa ma don a tabbatar da an bi wannan dokan amma ba da kan shi shi ya fito kan titi ba barista dallami wushishi masanin shari'a a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya